Majiyoyi masu tushe daga gidan ɗan takarar Tinubu da yalkwatar APC na tabbatar da mika sunayen Tinubun da Masari, amma ba tare da amincewa su bayyana hakan ta naɗar sautinsu ba. Duk bayanan na nuna tsohon sakataren walwala na APC Kabir Ibrahim Masari ya zama mataimakin don cika ka'idar hukumar zaɓe na mika sunan ɗan takara da mataimaki ne. Amma daga bisani za a yi amfani da damar sauya ɗan takara da hukumar zaɓe za ta ayyana lokacin karɓa da rufewa. kakare watsai da ɗan takarar mataimakin don muhawarar addini da yankin da zai fito a yankuna uku na arewa ya haddasa wannan loga. Memba a kwamitin kamfen ɗin Tinubu Barayan Bauchi Sunusi Baman Tanko ya tabbatar da mika sunan ɗan takara Tinubu, amma ya kauce wa ƙarin bayani kan mataimaki da muradinsu na yin haka. Sunan kuma za a je shi nan ba da daɗewa ba na tabbata, ko da shi bai yi announcing da kansa ba INEC za ta yi announcing wai aka ba da sunansa, amma ya ba da suna kuma an mika wa INEC. za a yi mamaki dan takarar pdp musamman aka yi taro ya bayyana sunan wanda ya dauka amma eh. kamar naku na apc kuna ɓaɓɓoye lamuran me yake damun apc ba ɓoyewa ake ba lokaci ne kowa da irin ta na al'amuransu zai faɗa a duniya waye in ba zai faɗa ba inec za ta faɗa nan ba da dadewa ba Marai ba za ku rasa jin sunan da yake yawo a kafafen yada labaru tun jiya na Kabir Ibrahim Masari ba cewa shi aka zaba. eh muna suna da yawa ana faɗa amma in ba shi ya fito da kansa ya announcing ba ai mu ba za mu ce ga waye ne bane amma na tabbatar maka shi ma zai faɗi waye ya bawa kowane ɗan adam da yadda yake tafiyar da al'amuransa kuma yakan ɗauki lokaci kafin ya yi domin ya yi shi da kyau a bangaren 'yan majalisar dattawa ma za a iya samun irin wannan sauya sunan don wasu manyan 'yan majalisa sun gaza samun tikitin takara irin su shugaban majalisar dattawan Ahmed Lawan, tsohon gwamna Godswill Akfabio da kuma sanata Adamu Aleru a mazabar Kebe ta tsakiya da ya sauya sheka daga APC zuwa PDP. Haruna ɗan D.O. Sa'idu, wanda ya lashe takarar sanata a kebe ta tsakiya inuwar PDP, ya ce ba zai sauka daga takarar ba. In akwai waɗanda za a mirɗawa ko can uwar jam'iyya a te a mirɗa su, amma ni ba a mirɗa ni. Bi ta'ala, jama'ar da sun ka zaɓe ni bisa ga kujera ni wata na kawai su kwantar da hankalinsu. Ina nan a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PDP na Senate ta kebe ta tsakiya bi iznillahi ta'ala. Kuma ina da jin bi izini laitala irin goyon bayan da aka bani da irin jama'a da ke taushe suna jiran mutane masu tunani domin ci gaban jama'a ba don kansu ba mutane masu tunani domin al'umma ga tamu a rayar da ita domin a ceci wannan al'umma daga irin matsalolin da take ciki daban-daban domin a ba su wakilci nagari, domin a hito da sabon salo yanzu idanu sun kuma mika sunayen gwamnoni da 'yan majalisar jiya ga hukumar zaben zuwa sha biyar ga watan gobe Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.